suna sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah buwaye gagara misali Allah mai sammai mai kasai Allah mai jiya mai yau Allah mai gobe. Allah mai yadda ya so ga wanda ya so a inda ya so. Allah muna ma godiya matukar godiya Allah. Allah da kai wa mutane ba dabbobi ba. Yau Ubangiji Allah inda ka ga dama sai ka yi wa mu dabbobi ba mutane ba. Da ka bar mu mutane Allah sai ka ba mu lafiya ba mahaukata ba. Da ka ga dama sai ka bar mu mutanen ko mahaukata. Allah muna ma godiya. da kaddara da ka kaddara da ka kaddara yau ka yarda muka jajjada ayyukan iyayen iyayen iyayen iyayenmu wannan duka godiya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda bai da abokin tarayya shi kadai wanda bai haifa ba ba haife shi ba yau ga muna cikin wannan ƙauye namu tare da ubanmu uban ƙasa jikan jikan jikan jikan jikan babban mujaddaji a ƙasar nan mai mataba da daraja da ɗaukaka ubanmu maganin kukanmu sarkin gombe mai gombawa ba kwana da kai ba an tashi da kai mai gombawa mai mataba wannan zarafi da aka bani don in gaisa a gabanka karuna bai kai wanda zan yi magana a gabanka barin sarki ya daɗe komai sai dalili yau ga ka cikin kufayin iyayen iyayen iyayenmu don ka jajjada wannan sako ya kai ga iyayenmu mai mataba malaminmu ya ja hankalinmu cewa duk da bai sake da wasihan iyaye ba lada yana zuwa ga iyaye bari wannan lada na, zumunci da ka kawo mana ya kai ga iyayenmu da suka kwanta gida mai mataba uban ƙasa babban amini ga ubanmu mai mataba sarkin kefi Allah shi ke yi yadda ya so ga wanda ya so a inda ya so a ran da ya so yau kuma Allah ya so ka shigo garin ɗan uwan ɗan uwanka tare da ƙaninka mai martaba sarkin funa kaye. Ba mu da abin faɗi dangane da wannan harkoki sai dai mu da jejjida wa sauran jama'a cewa ai hatara. Sarakuna da kuka gan nan dukkan mu haɗe ba abin da muka sa a gaba fashe irin wannan aiki idan aka matso kusa da mu aka mana tunatarwa don mu rage tambayoyi ranar gobe kiyama. Muna neman irin wayannan su maso kusa da mu domin nauyin da yake kanmu. shi yasa muka matsa muka matsa muka matsa kusan ubanmu domin mun san wannan shine aikin da ya sa a gaba karantarwa ba da addini ya da addini da ya kamata yanzu muna kofar sarkin shalan muna kallon raye-raye ta gargajiya na ce mai martaba hankuri za ka yi ga inda lada yake can mu je mu ɗibi rabonmu muka ba su can suna wannan kida-kidan, suna wannan raye-raye muka zo don mu raya addininmu mai martaba mun gode kwarai da wannan zumunci wannan ƙasa ta haka ce wannan addini namu ne gaba ɗaya iyayen iyayenmu su suka taho da ita nan suka je jeda yau ka biyo sawu don ka aika sako zuwa gare su su sani cewa sun bar abun da suka bari a bayan ƙasa muna roƙon Allah Allah kai kaɗai ne abin da za mu roƙa ba da abokin tarayya ba wanda zai haɗa kanshi da kai Allah yadda ka kawo sarkin gombe cikin wannan gari lafiya Allah mun roƙe ka Allah muna daɗa roƙonka ka mai da shi ƙasarsa lafiya nan ma ƙasarsa ne ka sake mai da shi ƙasarsa lafiya yan uwana amine na yarimomi na buba yaro musamman na mata da ƙanne da kuka shigo nan ɗazu mun gaisa da ku mun ba ku hankuri mun ce muku cewar babban sunna ta manzon mu sallallahu alaihi wasallam shine hankuri hankuri haka ne kakan kakan namu kuma ya ɗauka hankuri waye zai hau wannan waje ya je ya ibada ya sauko ga wajen ibada a ƙasa sai mai hankuri sai wanda Allah ya huwashe masa to ku kalli yadda muka haura mun ba ku hankuri ɗazu a ƙara hankuri zuwa inda za mu je mun gan ku kun taho tare da mu mai jawabi ya yi jawabi ƙara jajjadawa wannan tarihi da ubanmu uban ƙasa ya kawo zuwa wannan waje domin ɗaukaka wannan addini namu ta musulunci mai mataba mun gode zakatun zariya aikinka kenan ka gina makaranta ka gina masallaci domin neman rabo ranar gobe kiyama. Ubangiji mun roƙe ka, wannan bawan naka baya da wani dabara sai naka, mun roƙe ka, ka kama hannun shi, ba nan kaɗai ba duk inda ya zama da zai yi aiki, wanda ranar gobe kiyama zai kwashi gara ɓasa. Allah Ubangiji ka sa mahaifin shi da mahaifan mahaifansa da mahaifan mahaifansa suna can suna jiran shi cikin aljannatul firdaus. mata mataba Allah mai da kai gida lafiya mun gode. Jama'a daga nan za mu tashi bayan mai mataba ya kalli tsangaya a gurguje za mu je mu ga kabarin wannan mata da ta haɗa wannan zumunci shekaru ɗari biyu da suka wuce za mu je mu kalli wannan kuka wanda buba yaro da kanshi shi ya shuka yau aka zo aka binne jatubarsa a gaban wannan kuka gwambawa mun gaya muku tun daga farko in kun shigo ku yi hankuri aikin na hankuri ne kaga tun da safe ba ci komai ba ba sha komai ba kuma ba azumi muke ba to hankuri ne kawai muke ba kowa ya ƙara hankuri Wane sarkin shalan da ɗaukan wannan nauyi? Wane ni da ɗaukan nauyi sai dai ba ku hankuri na zo na ajiye ku cikin wani hali. Ubangiji ya saka muku da alheri. Na gode, na gode, na gode. Jama'a ai zuwa masallaci.